DW dandalin matasa. Wasan ƙwallon ƙafa kafa ce ta nishaɗi da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin matasan Afirka sannan kuma riba ce walau a jikinsu ko kuma a aljihunsu. Gaskiya kwallon ƙafa abu ne da nake so tun ina yaro. To sai dai a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar shawar matasan da suka goge a fannin taka leda bata tsaya daga nan ba domin galibin suna da kwaɗayin zama tauraru a wannan fage. Wannan guri na ne tun ina yaro kuma gurin kowane ɗan balo ne ma in baka ta ture kai balo ba kamar molikin ka bai ma cika ba a raka wasa. saboda in ka shiga turai a nan ne duniya za ta san ka. Shirin dandalin matasa na yau zai duba kwaɗayin matasan da magaram na zama manyan taurarin 'yan wasa a lig lig na turai da kuma faɗi tashin da cibiyoyin horar da matasan 'yan ƙwallon ƙafa ke yi don tabbatar da wannan mafarki na masu jin jini a jika. Sunana Muhammad Tijani Hassan zan ja akalar shirin da taimakon abokan aiki. goma dalla. Ƙwallon ƙafa wasa ne da matasa ke tashi da shawarsa tun suna ƙanana. Har ma za ka ga ana kiran waɗansu da sunayen manyan 'yan wasa da suka shahara a fagen murza ta mola. Ba a baka sunan ɗan ƙwallo idan baka yi wasan ƙwallon ƙafa ba. Hasali ma iya bajimtaka a fagen taka leda iya girman sunan ɗan wasan da za a laƙaba maka. Misali mai kwakwa da nati gami da iya yanka a saka masa sunan Maradona ko kuma Messi. mai gudu da iya sarrafa kafarsa da kuma cin kwallo a saka masa Pele ko kuma Ronaldo. To sai dai ga matasan birnin da magaram wanda ya suna a Nijar a fagen wasan kwallon kafa burinsu ya wuce nan. Ibrahim Ibrahim abdu Ilalla wani matashi mai taka leda a birnin ya bayyana mana girman shawarsa da kuma burinsa ga kwallon ƙafa, wasan da a yanzu ya zama haja da hujja na neman kuɗi ɗaukaka da kuma siyasar duniya. Gaskiya kwallon kawa abu ne da nake so tun ina yaro. abu ne wanda muke mawalkin matai ture mu balo kuma muna da kwace-kwace da manya masu kama mana a nan gida wanda sun ɗauke mutum muna yara suke farma mun da gurin za mu zama wani abu a harkar balon wannan ka taɓa jaraba zuwa turai ka yi balo a'a ban taba jaraba ba amma ina da gurin zuwa turai in yi wasa me yasa kake da shawar buga kwallo a kasashen turai wannan guri na ne tun ina yaro kuma gurin kowane dan balo ne ma in baka ta ture kai balo ba to kamar ka bai ma cika ba a harkar wasa kana harkar kwallo ya kamata gurin ka ya zama cewa a ture za ka yi saboda in ka shiga ture nan duniya ce a nan ne duniya za ta san ka a ƙoƙarin samarwa matasan da magaram hanyar cin ribar wasan kwallon kafa akan shirya gasanni wa rukunan matasa daban-daban masu lakabin tjv abin da ke bawa matasan damar sanin kansu da kansu da kuma irin baiwar da allah ya albarkace su da ita a wannan fage. Ko baya ga wannan, wasu matasa sun kirkiri wata cibiya da ake yi wa lakabi da ASEC Academy da nufin horas da matasa har ma da kasuwancin matasan 'yan wasa izuwa ƙasashen ƙetare. Abdulkarim Mamman Baidu wanda ake kira Kwata Hari mai bada horo a cibiyar ya yi ƙarin bayani kan burukan da suka saka a gabansu. Eh, mun buɗe wannan ƙungiyar ne dalilin kama ma yara matasa kusa kan harkar sha'awar ƙwallon ƙafa. Tunda mun gani 'yan shekaru da suka huce duka a garin nan duka in ka diba in ka zo kungiya kungiya ta harkar kwallon kawa yara ne na gida kullum suke yin buga wasa ne kuma yanzu wani abu ya dan juya muke gani kullum he mun je an ɗauko mutane daga wani waje sun zo suna buga kwallon kawa to wannan abin ne ya sa muka ce gwara mu koma daga ƙasa yara 'yan gida su samu horo na kirki don mu samu mu hatsako wancan abin da muka wari a can baya shine dalilin da ya sa muka buɗe wannan ƙungiya muna da yara 'yan shekara sha uku sha biyar kuma akwai 'yan sha biyar zuwa sha takwas kuma da 'yan manya-manya wanda suka ɗan kama jikinsu duka akwai lokuta da muka sa wanda muke horar da su. Wannan cibiyar horo da kasuwancin matasan 'yan wasa ta ASEC Academy dai na a matsayin kafa mai baiwa na waje damar hango cancantar matashi a fagen taka leda, kuma a halin yanzu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. domin ta hanyar cibiyar mafarkin wasu matasan 'yan wasan na daf da cika kamar yadda matashin dan wasa Rabi'u Lawan wanda ake kira Ozil ke cewa. Buri na nima yadda ake ganin yara muke ganin yara matasa daidai mu a turai suna balo a Canal Plus mu a ce mu ma dan Niger ne dan da magaram ake kallo mu shine gurin. Insha Allah kuma muna nan abin da ya kamata mu Allah ya zan insha Allah don mu ci magurumin Allah ka taba jaraba bin hanyar ka ketara zuwa turai don ka buga kwallo na yi su uku ma har gana na ta yi na fari samun visa ta Ingila lokacin nan basu da ambassador a dole sai a Accra na ta yi nan ba samu ba da na dawo kuma na tsaya a Niamey na ajiyo visa ta faransa ba samu ba kuma na uku muka yi ta turki ita ce muka samu ita kuma lokacin na covid ya hana to kaga abin da hana na zuwa a wani shekara to ku ne ne yasa kuke shawar ku buga kwallo a ture ni gaskiya kamma a ce na sa ture arena tun ina roni ni ba abin da so kaman balo kowa ya sani kuma yanzu da na yi wayo ina ganin matasa a tele balo da irin wannan ta ture ni a kurma yanzu babu wani aiki da hita to sai dai duk da faɗi tashin da cibiyar ta asek academy ke yi har kawo yanzu ba a kai ga samun wani matashin dan wasa ba wanda ta hanyar cibiyar sa'arsa ta tarar da rabo ya tsinci kansa a ture ba sabili da kalubale da dama da cibiyar ke fama da su a cewar shugabanta Hamza Abubakar wanda ake kira Hamza Nasara. Yau da abin da ka fara shi har ya kai inda zaka hudda mutum ya je ya jaraba ko da bai ci nasara ba ku kun ci nasara tunda da ja kun samu hanyar da za ku rika hudda in ya zama to ana huta to insha Allah wata ran za a samu galabai abin da ake tsammani insha Allah a yanzu dai muna da kamar akwai wanda muka dan saba da su da partner wanda mu muke shiga muna huta muka dan saba da su abukan hulɗar mu wanda ba a Niger suke ba amma duk da wannan muna da kalubale da yawa musamman na kama mumu wanda shi kasa abin da ya shayi kwallon kawa abu ne na kuɗi musamman a yanzu a zamanin yanzu kwallon kawa take kuɗi hudda juwar sai da kuɗi da yawa tunda da akwai mu da yawa da yanzu haka da muke ma yaran da zamu huda suna da yawa tunda a yanzu duka mun huda yaro guda biyu sun je sun yi tas. to Allah da ikon shi dai Allah shi ke komi ba samu suka yi sa'a ba kuma da su komo yanzu Allah da muna ƙara gyara kuskuren akan abin da muke na ba na in Allah ra zan mu cimma gurin insha Allah cikin matasan da muke haɗi ma akwai wanda ya tafi Belarus ya kusan sati biyu a can yana tes cikin kalubalen abin da ya hana yawanci ya yi a harkar test in shi har da wannan yaƙi na harkar rasha da aka yi da ukraine tunda daidai wannan abin ne kulab din sun shiga dan cikin wani matsala akwai kuma wanda mun tura shi kwata diwar gogaggun matasan yan wasa da dama na nahiyar Afirka na da burin taka leda a turai to amma da zaran damar ta samu ba tare da an je ko ina ba sai ka fasa jin ɗuriyar su Wannan ne ma ya kai matashin dan wasa ismail Jose da Silva wanda ake kira Messi da cewa baya ga gogewa jajircewa na daga cikin abin da matashi ke bukata muddin yana son zama tauraro a fagen murza ta mola. Ba zuwa turai ba shi wani cika buri. Buri ana so buri cika foke mutum ya kama cikin shi sa abin da ya kai shi. Inda komi sai ka sa abin da kai in ba sa abin da kake yi ba akwai matsala ne. Akwai da ya sha suna turan suna bagan sun iya kuma kamar bisa ba abin gaskiya ba akwai program da da ba a rasa ba sai wanda suka sa wasa wani harkar show ko kuma wani abu da haka daban da ba a rasa ba eh yan uwana matasa ina ja hankali da kowa abin da ya sa a ran shi mutum ya niyya da kama cikin shi insha Allah ana nan ga da duka tare. Babban burin cibiyar asek Academy dai shine ɗaukaka sunan niger a fagen kwallon kafa kamar sauran kasashen Afirka irin su Najeriya da Kamaru ko ma Cote d'Ivoire. da suke da ɗimbin 'yan wasa masu bugawa manyan lig-lig na turai burin da a cewar hamza nasara ba zai taɓa cika ba muddin gwamnati da masu hannu da shuni ba su kawo ɗauki ba abin da muke kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da sponsor da su kama balo ya kamata mu san balo wani abu ce a yanzu wanda ba abin da yake ka kuɗi kamar balo matasanmu da bisu da aiki sun iya balo a kawai to wannan balon aiki ce tunda aiki ce su sa a kansu za su ci abinci da ita kuma mutane a kama musu saboda magarmu kowa sani gidan kwallo ne me idan ya zama to a kama ma balan insha Allah zan mu ganin juwar din mu a wajen da muke ganin sama ne su da ba su eto ai ba balo suka yi juwar mu iya ba dan me yasa ba a Niger ba dan me yasa ba da magarmu ba to ma sauraro anan ne kuma zamu mu dasawa shirin aya a madadin wakilinmu na birnin da magaran larwa na malam hami muhammad tijani hassan ke mana fatan alkhairi daga nan birnin bon.